ina ba da shawara akan cewar mataki da hukuma za ta ce za ta ɗauka na ƙarfi kan hana wannan babu shaka har wasu jami'an tsaro bara na neme su muka yi taro da wasu lauyoyi shin a dokar najeriya a ina ne doka a rubuce ta tabbatar da cewa mutumin da ya saba daga ranar da sarkin musulmi ya sanar a kama shi a ɗaure shi babu amma bara an je an kamo mutane daga nan wajen ainihin soba, da wasu ƙauyuka da wasu limamai an je an kai su har cid office da haka shi kanshi shugaban cid da yake cewa babu fa wata doka da ta tabbatar da haka kadai abin da ya kamata shi yake cewa abin da ya kamata mutanen nan a zaunar da su a ji hujjojinsu in hujjojinsu ba hujjoji ba ne to a nan ne za a iya zama an ƙure su a ilmance sai ta nuna mutane ba su da wata gaskiya shi kenan sai mutane su watse musu amma an ka kama mutum ka ɗaure shi ba ka nemi dalilan shi ba gobe ya zama gwarzo a wurin mutane musamman yadda mutane ke son su ji yanzu wane ne zai fito ya ce baya yi da hukuma sai a ce to wannan shine shahidin zamani Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu na'am to jama'a kun ji wannan